karatun 'ya'ya mata dama a kullu yaumi yana tare da matsaloli sai dai alhamdulillah yanzu shekarun nan biyu mun fara wani aiki tare da ban hannun kungiya unicef tana kama ma gwamnati a bisa kan wani program da aka sa nan ake son a gwada wadda ake kira strategy acceleration de la de fi na gani yaya ne matattakan da za a dauka don a samu eh, lakwalkin 'ya'ya mata ya bunkasa don ka bisa wannan program kin ne muke tun 2014 an je nan an yi sibilan wasu kominnuka da ake kira komin da convergence guda uku a nan cikin jihar difa a nan ne ake experimentation kin to alhamdulillah wannan dai da aka wara mun ga sauyi a cikin tafiyar da lakwalkin 'ya'yan mata tunda a lokacin gaskiya uwaye kansu bai waye ba ba su gane mahimmanci lakwalkin 'ya'yan mata ba su 'yan matan da kansu ba su gane lakwalkin su ba sun fi son suna gida suna zuwa talla ko suna kama ma uwaye ayyukan gida wannan ya birge su to amma yanzu da aka waye musu kai tunda sai da muka biya ta waye kai da wari muka kwatanta musu da yaran da manyan duka aka musu sensibilization sannan aka fara experimentation to bare dai a rantare mun ga sauyi mun gani da yara lalle tabarkalla kai ba 'ya'yan matan ba har samarin ba mutane sun gane sun fara kaiwa yaran da dama lakwal kin san gwamnati ta daɗe a cikin strategin ta daban-daban tun daga pdda ki kama lozan ki kama babu inda ba a yi zancen lakwalkin 'ya'yan mata ba sai dai yanzu ne aka samu program na musamman don saboda dai a lalle a ba ma wannan abin muhimmanci a san an ciwo kan wannan matsala menene kiran ku ga su yaran da uwayensu duka to kiran da nike musu dai kas su gaji balle bisa kan harkar da kwalke 'ya'yan mata mahi yawa yanzu kai yanzu in ka duba a duniya fa mata sun yi maza yawa ko ina ne aka yi lissafi mata sun yi yawa to waɗannan kushi masu yawan ita namini in ba su da wayewan kai ba su da ba su samu lakwal ba yaya kenan ƙasar za ta kasance to saboda haka muke kira ga al'umma da iyayen da yaran duka su gane cewa lakwalkin yarinya yana da mahimmanci ya kamata su bar ta je ta yi lakwal tunda shi namiji hudan gidan wani ne amma yarinya ita ce taka in ta samu abin da ta samu kai ko tuwo take ci ta tana da uwayenta